Lafiya lau, ina gajiya, san da zuwa, Allah sarki. Amma dama wannan shi usun da nake baki labari. Allah sarki, ai ta da ba gaya min ka tun baka iso ba. Allah sarki. <laughs> Kuma osu sunan nasa, <laughs> sai ka ce ya A, ai ba haka sunan yake ba. Sunan ya samo nasaba ne daga larabawan Kenya. wato ni sunana alhaji muhammadu salisu osi kuma sunan kakana na ci alshak albagadadil najasi abu ali muhammadu osi I, daga can kenya mu larabawan kenya ne ashe ba larabe ne kai e sunansa na ci ai allah sarki e kuma ki sani ba ma a lokacin yakin biyafara shine kwamanda shi kuma babana shine wanda aka bawa bam kilogiram dubu da ita shi ifisata ana karka bama karka harba ita shi da yi wata ƙara wani baƙi ifir duk sojojin sai suka zama baƙaƙi. to allah cikin ikonsa balarabe ya zama baƙi kinga dole ya haifi baka fata to shi <laughs> muka zo a haka eh, to ya yi kyau to bari in ba ku guri sai ki dan samu masa dan abin da zai ci ko to shi yawa to hajja ba ba to yanzu me kake so in kama ka sha eh, kuna da lamurje ya kuma lamurje tun da babu na je area mu na sha don don no no problem amma kuna da fanta ko mun fanta wa'ana aina fa da wa'ana fadila ina kika samu wannan mai surutu kamar ruwan sama a idararo umma mutumin nan yana da kuɗi kin ga motocin shi ko kin ga jeep din da ya zo ya ajiye ni ranan nan mhm. yana da bala'i to to maza ki je ki nemi abinci ki bashi kada ya ga an bashi shi kaɗai ko je ki nemi abinci bashi nan ban ga alama wani ruwan kuɗi ban ga wani alama kuɗi ke ce dai ke ganin ruwan kuɗi a jikinsa wani bismillahi ga ta da su ai ma gidan na ganki ina ji wallahi kamar mun yi ah. aure ba wallahi tallahi haka za ki dinga kamun wannan rikiti ba tsara <laughs> uban nan a'a ai kina nan a'a ina nan ma ai ya sa ka sa hannu ga spoon support a'a spoon cokali hoto oh, eh kin san su laraba da hannu suke cin abinci ba sa sa cokali to shi ne eh, ban bar al'adamin ba <laughs> don ubanna bari mace kwarin mace ragwa ya fita ya uwata Allah sarki mai malafa ina ce ina fama da sufana kak inna lillahi wa inna ilaihi Allah sarki oga habu Allah sarki oga habu ina ina baba ina baba da bakin mai kai kai kai da tsabanta dan gundun uban nan tsabanta kai har akwai damiya ka sa ma aljanna firdausi kai jama'a garin daɗi ba kusa ba unguli da ta leƙa masai da kai akwai matsala amma haka zan daure akwai matsala amma haka zan daure akwai matsala kai amma haka zan daure amma haka zan daure ya ka gama ne ba tafiya za ka yi ba eh? yanan kana gumi ko baka sha ruwa ne, ko ba sanyi ne <laughs> na sha ruwa wallahi na sha ruwa tafiya ce yanzu nan ta kama ni wallahi tallahi tafiya ce ta kama ni an yi mini waya yanzu nan zan wannan Yanzu nan zan je za mu za a sai motocin siyasa a kamfaninmu shine aka bugo mu. Guda ɗari da hamsin. Kira na ai. Da hannun na ce zan Allah karki matsa min ban in tafi dan girman Allah. na so in tafi dan Allah da Allah. na zama bye gama? a ci sweetheart dama hajiyar sallama ka ka haka ci abincin ka sha ruwa ka sha ne na ci na ci fa na ci gaskiya hajiya kina to ko dai abincin bai ishe ka ba a ya ishe ni wallahi ya ishe ni <laughs> aja kusan ana jira na kai na tiriri ikin kanka na ciwo ne eh ana jira na musamman a yi mun waya Whoa! هديلة نعم